Hello my friend, welcome to my channel House Africa. Don't forget subscribe on notification. Don't forget liking, you get my videos sometime. Kar ku manta ku yi mana sharing da comment ta yadda za ku dinga samun bidiyon الله من بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah yau ma mun dawo mun dawo alhamdulillah yawa wa'anda suka ba da saƙo ga jama'a alhamdulillah kuma saƙo in sha Allah zai yi gare su bi Allah ta'ala zai yi gare su lalle jama'a ba wannan da kabba da saƙo ba mu san wannan saƙon ba ma san wannan abin kamar ya shiga mu da kai ba mu san wani abin shiga mu da kai amma tun da ka nuna kai alle dole sai wani abu ya shiga mu da kai ka nuna lalle kai kana bukata ai haka ko kana bukata dai ai haka mu da kai kana bukata ai haka wane ne kenan wanda ke bukata ai haka sha'ib dan mali kai ne ke bukata mu yi haka mu da kai kuma ni ban bukaci yadda naga ga shege dan shege ya kafar mana kufar dan maimai abinda lokacin da babanku lokacin da babanku Allah ya mai cika ya wuce abinda ba yamma babanku yamma babanku yamma babanku cin amanar da yamma babanku bayan wuce da shi na gaba kamata kai shi aibu dan malik zo ka shiga bayan makirawa ka nuna ka ce wai ni na rena mutane kenan tunda na rena mutane sai an yaƙi da ni ko kuma sai an yaƙi da mu to tunda ka ce haka nan ba matsala tunda ka ce sai an yaƙi da mu ba matsala a gari da mu akwai abin da ba na son in faɗa ki na san da duk muka kana muka da masarauta ta sha da kurki na ko ita ta muka eh, da masarauta ta sha da kike ta muka da ita to yanzu akwai abin da na faɗa maka ba ni ba zan zaki mutanen sha da kurki ba hakika mutanen sha da kurki ba zan zaki su ba amma wanda a zama masarauta ta sha da kurki kowa ne uban shi na kama wata masarauta ta sha da kurki wanda a zata kowa ne uban shi daddaka kama wata shi kenan aiko kuma abin da za ka kallo kenan bari barin ɗaukuwata ɗaukuwata ka gani yawwa yawwa abin da za ka kallo kenan sai ka dibi wannan kamar ainihin mike sunan mike sunan irin youtube abubuwan da aka aza ana zagin gobara ake zagin yan cakir da gobara da ke ca arena din arena arena wanda ke ca to shi nan sai ka kalli abin da ke kai gashi nan ga abin da ke nan ko to yayin sa kalma bari su ida da kansu idan haka nan abin da ke da koyi dan mali ka shiga hankalin kanka ni ni ba naka ne ba ni ba naka bane ka kai ka kiyaye ni ka kiyaye ni kaga dai abin da nuna maka ta karibin wani gabi dukan na guda maka ta karibin za ganin mutum sama ga dubu ashirin da wani abu sun kalle su kamar ku fahimci abin da ku ne kuka jama kanku da abin da kasance gare ku ne kuka jama kanku yanzu abin da za ka kallo wani diba wanga shi ji dan shige ga shi wanga wanga diba shi wake sunan shi wanga dan asara muke Allah kafir mu na kufar wanga shine garba dan gimbali to zaka dubi abin da zaka kallo cikin gidan manzo abin da ke da shi gidan nan ba san shi yake ba ba san mutane da ke ciki yake ba yanzu gashi wai an yi rasuwa cikin gidan zo me zo bada me ne zo bada dan Allah in ban da dauki mutanen sakar kari ya dauke su wasu me ne ga zo bada cikin gidan me ne zo bada wanka ka tambaye me ne zo bada a wato ya dauki mutanen sakar kari ba san abin da suke yana kallon kowa sakare ne menene zo bada kai ba kanin uwanka ba kanin uwanka ba komai naka me ka zo da wato tsaba ku na mutane da ku zo ku zo gani ku zo ku wato an yi rasuwa ku zo gani ba ba ta aziya ku zo murna ku zo yi ba a kuma da kake magana wai kuke magana kuke ta wai wai ni na wai kamar magana wai gobara ku ce wai wai wai ina tsagin gobara ko ko har wasu su tura me su tura su ce wai sako na wai na wace gona da iri da ai wane ne to ku fahimci abin da ke da kuma wanda zan haɗi dan dai ku tabbatar da gaske wannan abin haka ne ba wasa ce ba billahi allazi la ilaha illa huwa da ka armu mace ba ko hura ko wallahi kare ka gidan karuwa kuma gidan karuwan ka je ba da ni wai kai zan da karuwan ba su zan ki aikin ka ma wallahi kare ka koma zama gidan karuwa suna zan ki aikin ka da kace armu wakili ku hankali da kanku ku fahimci abin da ke da ku wannan abin tsakanin da ku fitina ce ta riga ta babu ku kun ɗauki abu irin na wai sauran mutane ne wanda da an fara da an fara gaga gaga an bari ba ruwan nan ne ba ko kun fahimta ba ruwan nan ne ba wannan abin ku fahimci abu abu ne wanda zai daɗewa abu ne wanda zai daɗewa zai kai inda ba ku tunani wallahi abu ne mai daɗewa wanda zai kai inda ba ku tunani kuma abin nan sai an yi shi saboda abin da ke da kwai su yanzu wannan wannan wake suna ke wannan wa'annan yaran abin da suke kallo duka irin abu ne da an fara gaga gaga minti ɗaya minti biyu abu ya riga wuce wannan abin shi ne za za a tsayawa kan shi don mu abin da ke da kwalla abin da na nema kan kan wanga abin ko wallahi zan sa kan wanga abin bi izinin Allah ta'ala sai na nasara kan shi dan abin da za ka kallo ka yi zina ka yi kafirci to nan makabarta duk wani abin na wanda Allah na kula da shi kuma ka budi nasara ina ne nasara take tare ina ne nasara take tare a ko kuna ganin wanga kafirai sabon kafirai wanda suka fara shigo Kuma maƙiya Allah ku fara wanda Allah ya cinye mu albarka mutanen banza mutanen wayi wanda ta kare masa yanzu zina suka sa gaba banda cin amana da zina ga sunan su an tsauni an tsauni kina. ku kuna ganin kawo muku suka yi to an tsauni yake an san ƙarya ce wallahi ƙarya ce bayyuwa ne wanda yake mazinaci ma ya har ya tabbatar cewa shi yana da nasara kan mai nasara ma'ana wai wai wanda ya tabbata shi ba mai gaskiya munafiki ne ba abinda ba shi har ya tabbata ya ce shi nasara ke gare kan mai nasara wannan ƙarya ce ni wallahi ku fahimci ka in duniya ga za ta ruwa kaina ba wanda za ta buga da ladama ta tsakanin da ku tsakanin labin in duniya ga za ta ruwa wallahi ba wanda za ta buga da ladama ta tsakanin da ku kuma wanga masarautu in ƙara zana muku su warin hawa akwai gidan lungi shine babban wuri na biyu tsibiri sa ya sabuwa haka ne ko to har wanda a zaga masarautar uban da yake uban shi yana kama uwa te har wanda a zaga masarautar ta gobara uban da yake uban shi yana kama uwa te kuma ga shi nan abin da za ka lura shi nan wannan zagin da ko gana fa kadin nan to ba da kowa ake ba da gobara ake wallahi da gobara ake ba da kowa ake ba duk abin da mutum bagoguri sai na iya yi kuma ni ba na riga na ci a'a bagoguri ko wani a ce na ci a kira ko na duk inda ke da kuɗi. kun fahimta da ke ko to duk inda ke da koshi to da wannan nake kuma akwai wanda kuna ganin kamar ban taɓa yin magana kan ku zan kawo ku ga zan kawo ku ne na wurin na san ba ku tunanin in kawo ku akwai mutane guda biyu da suka kai guda uku akwai rabi ɗan gidan sabo rabi ɗan gidan sabo da shi ma can yake wajen ta gama ji ba rabi ɗan gidan sabo kana ainihin alaɓa kake ba a san da kai ba to kana da hawa sunan karbuce yake don ƙara sanar da kai sunan karbuce yake yawwa na biyu kenan akwai kasumu ɗan gidan zara kai ma sunan karbuce yake duk tunanin ku kuna ganin duk ban san da ku ba to wannan duka sunayen ku duk karbuce suke ake suke ku san da wannan abu wallahi ku da wannan abu mutum ka zo ma ka sake wata rana ya daidai da kai ka dibi abu kamar na wasa ne ba na wasa ne wannan abu haka yake kun fahimta da ke gun wannan ka iya ganewa kamar kuna ganin shi abu ne zai zai wuce a wannan wake sunan shi sirikin na wanda kuke gama wayarin da shi shege din shege ya kafa muna kufar wake sunan shi wancan ga shi wanga abubuwa shege din shege yan ƙungiya, mazanata wanda gaba ɗin mace amana wanda ba abin da ba su sai mulahikin kuma isa zuri shege din shege shi ma shege din shege ne don tare kuki ba wani ba ba sai a dawo ga gida munafiki kafiri wanda Allah ya ne albarka wanda bai zara ta kirki ba Ibrahim mai gari dan mai wanda ake kira shine uban Iliya shine uban Garba shine uban Lauri haka ne go uban da ya mai gari dan mai uban da ya mai gari dan maimai uban uban shi yana kama uwa ta ni ne ke hada wagga magana shi dai na san a wannan wurin da ba ku yi wani mutum wanda ya fi wannan kuma da shi niki sai uban mazanata ai sunan ka uban mazanata a rike nan uban gaya kenan ai in ka ba ka diba kaga yanzu kowa duk mutum na sai ya haihu kirki amma ya roga haihu ta gaiwa mai fata ya gare ta wallahi ba mai fata irin ta sai dai ta kama mai tilis to dan ka fahimci abin da ke da koyi kai mai gadi gidan ku ba gidan ku ya kamata ku zo ku goyi bayan makera ba gidan ku ya kamata ku goyi bayan makera ba ba ku kamata ba sani ne ba ku ba wannan abin to ku fahimci wani yau da gobara nake duk ba gobaran da sai na a duniya ku kai kai ku fahimci abin da ke da ku wallahi al'azimi wallahi al'azimi baƙar ƙabila da kabila ta asara baka wadda ba ta da amfani wadda gaba ɗaya in kana ganin wasa bugu wuri shekara goma da auren mace in ya cika shekara ta sha ɗaya ƙara auren wata wallahi ya auren ruwa ɗan shi ne in shekara ta gare sai oye ta tura shi ce ya yi zina da kishi ta ba don kuma don ta faɗa ma ɗan ta ba don ya faɗa ma zaman ƙanan shi ɗan waccan kishi magana banza ko yankin lagan ku ba abin da ba su nuna ku ba don haka nan duk abin gobara suka gani su suka yani ko ba bari za a ba wallahi ba zan bari kuma duk buguburin da na uban ba dan sunna bane ba ba na san raguwa Allah ni kawai mai raguwa mutanen banza mutane kuna ne ku mutane ne ku je ku haɗa mana ba